Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To jama'a mun ci za mu zo da Aisha na biyu akan mijin aure nake so topikin mu <clears throat> mai suna mijin aure nake so to mun ce za mu zo da ita Aisha na biyu ita kuma a fara wannan program da ita amma unfortunately na je na duba ita aisha na biyu wa alaika salam don prove justice aisha na biyu nan shekarunta 28 years to jama'a kun san ka'idan mu a nan ah, cewa wanda bai kai 30 ba aisha da muka mata na farko shekarunta 30 30 years yasa ita dole ya kamata mu yi mata ba ta neman ba shi ta kawo mana wani wakili ba to aisha na biyu da za mu yi mata eh iya kuri aisha sai ya kan layi sai na zuwa aisha na biyu da muka nuna za mu yi mata program za mu zo da ita uh, tana 28 years ta 28 years gaskiya ba za mu yi mutum mu yi ba wanda inda yana kasa da 30 bai kawo wakilin shi ba dole inda kana 30 mun san mutum in kana 18 years shekaranka goma sha takwas uh, ka kai eh, incin kanka da wasu ababa to amma ku duba musulunci dai muke yi a nan kuma muka kawo ka'ida ba ni kadi ba ni da malluma da tim na rasulun aminin da su shek malam nasar shek ado musa ta fawa balewa muka kawo wannan ka'ida mace in ba ta kai 30 years ba ta kai shekara 30 ba gaskiya ba za mu kawo ta ba in dai ba ta kai 30 years ba ba za mu ba ta dama ba in dai ba ta kai 30 years ba ya kamata wani ma'aifinki manki ko babanki ko kuma a wani yayanki da ya isa ya ɗaura miki aure su ya kamata su kawo ki to amma muna tare da aisha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa aisha assalamu alaikum wa alaikum salam ajiya aisha da ke muka yi niyan zamu miki na biyu to amma due to ba mu ga wakilinki ba kuma shekarunki bai kai mu kawo ki ba shekarunki 28 years inda kin cika 30 years kina da shekara talatin to kin ga dole ya kamata mu yi miki babu wani wakili amma tun da kina 28 years dole ya kamata wakili na nan wanda ya kawo ki ya zai kawo ki sannan a yi miki wannan program to amma me za ki gaya wa jama'a da ke sauraron mu kuma na san ke ma za ki yi hakuri haka kamun ki kawo mana wakili shi mu yi miki ba ma jama'a haƙuri saboda ba a gaya min da wuri ne wanda ba zan kira sha'awa in faɗa mishi ya min wakili ba tunda tunda farko ban sanar da shi ba to shi nake ba da haƙuri a yi haƙuri amma in ya dawo sai mu yi magana sai mu yi a kan next program da Allah a yi haƙuri sarki ma ya yi haƙuri shi mu. To, mun gode Aisha, insha Allahu mun karbi a ke kuma naki uzurin uzurin na gani ba ke kaɗi ba ne mu ma ya kamata mu karbi uzurin ki saboda ba laifin ki bane daya saboda kin ce mana baki da shaida dab da zamu yi program muka gaya miki shekarunki yau muka gaya miki haka to amma wannan wannan abu mun saba muna faɗi wa jama'a na ga duk jama'an da ke zuwa nan abin da muke gaya musu kenan kai da baka kai talatin ba kake cikin 20 ka ya kamata ka zo da wakili in baka da wakili ba za mu yi maka ba shi ka kai talatin bi mana 30 years to kana da daman ka kawo kanka a yi maka program shi sa yana bidi da shekara sa'annan in sha Allahu ranar da zaki kawo wakilinki da ikon Allah za mu saka kuma da iko Allah in kin zo tun da ke naki ga uzurinki in kin zo ba za mu kai ki baya baya ki bi layi ba za mu san kan da za mu connecting ki ya so ki join program next one kin ji ok sarki na gode Allah saka da alheri amin amin amin amin amin to mun gode miki Aisha mun gode miki thank you very much thank you thank you alright to jama'a alhamdulillahi mun tashi wannan program kenan na yau saboda ko me ake ya kamata a tabin ka'ida eh ku yi hakuri ku yi hakuri jama'a na san maza da yawa na neman su kira bai ma'ana a yi batun aure da ita to amma jama'a ku yi hakuri ba za a iya a yi da ita ba saboda ba ta da wakili wakilin ta bai zo ba wai ta gaya masa amma ya fita sau da na gaya mata ya bar gida ku ya bar gida ina gani mahaifinta kenan ko yayanta ina gani ciki ɗaya wanta ko mahaifinta ta gaya masa amma ya bar gida ba shi gida sau da yana gida da ya tsaya ya yi mata to kuma gaskiya ba za mu mu karya ka'idan mu ba cewa a ah, to tun da babu haka ne ya kamata a yi a wannan shine wakilin mu eh wannan shine ka'idan mu wannan shine ka'idan mu yasa jama'a za mu aje a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh